كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله كما وصاكم بذلك ربكم جل في علاه واعلموا أن ربكم قد أقسم, بال... قد أقسم بالدهر قد أقسم بالعصر وهو جزء من أجزاء ال... وهو جزء من أجزاء الدهر ووقت من أوقات الليل والنهار وأقسم بالضحى وأقسم بالليل وأقسم بالنهار كل, ها... كل هذه ال... كل هذا الإقسام منه جل وعلا جذبا لعقولنا ولقلوبنا إلى ما في إلى ما في مر مر ساعات الليل والنهار من الحكم من الحكم البليغة وإن من حكم مرور هذه الأيام والليالي والساعات الوقوف إلى الأوقات المفضلة وإن من الأوقات المفضلة التي اصطفاها الله تعالى لنفسه وجعل الأعمال فيها تتضاعف وجعل الحرمات وجعل الحرمات فيها كبيرة وعظيمة الأشر الأولى من شهر ذي الحجة وقد أضلتكم هذه الأيام وهي أيام أقسم الله تعالى بها فقال جل في علاه والفجر وليال عشر فجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الليالي العشر هي الأشر, ذي هي الأشر الأولى من ذي الحجة وهذه الأيام روى عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها فقال صلوات الله وسلامه عليه ما من أيام العمل الصالح فيهن خيرا من هذه الأيام قالوا ما من أيام أحب إلى ما من أيام الأمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وهذه الأيام فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر وهو اليوم الذي جعله الله تعالى عيدا وهو اليوم الذي تضبطه تضبطه تضبطنا به اليهود حيث قال لو علينا معاشر اليهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت, إلي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر بن الخطاب أنا أعرف متى نزلت هذه الآية وأين نزلت نزلت على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فهو اليوم الذي اتخذه عبادة وهو فهو اليوم الذي اتخذته هذه الأمة بتوجيه من الله تعالى وبإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى إحدى إحدى أيام إيديها وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة وهو اليوم الذي ما رؤي إبليس فيها أهقر ولا أذل ولا أخزى من هذا اليوم من كثرة ما يرى من اعتاق الله تعالى من العباد كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه ما رؤي إبليس أخزى ولا أحقر ولا أذل بعد يوم بدر إلا يوم عرفة وذلك من كثرة ما وذلك أنه ما ما من يوم أكثر الله فيه أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وهو اليوم الذي يباهي العباد يباهي الملا يباهي الرب العباد ملائكته بعباده الذين يتعرضون لنزول رحماته في أرصات يوم في, في, في, عرفة ففي هذه الأيام العشر هذان اليومان العظيمان اللذان لم لم يحرم فضلهما إلا محروم فليس فضلهما قاصرا على من على من حضر المشهد على من حضر مشهد الحج بل حتى الذي في خارج الحج فإنه مشارك للمسلمين في هذا الف... للحجاج في فضل هذين اليومين وإن من وظائف هذه الأيام العشر كثرة الصيام كما جاء ذلك أن حفصة أن حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ومن الأعمال الاستعداد للأضحية وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي الذي هو أبو أمة التوحيد الذي هو إمام الموحدين فالاستعداد لهذه العبادة باقتناء الأضحية وحسن اختيارها من من من الأعمال التي تشرع في هذه الأيام ومن ومن الأعمال التي تشرع في هذه الأيام كثرة الذكر بالتكبير والتحميد والتهليل كما ذكر ذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام الأمل الصالح فيها خير من أيام العشر فأكثروا, فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقد كانت الصحابة يكبرون الله, يكبرون الله تعالى بحلول شهر ذي الحجة بعد الصلوات وفي الأسواق وفي الطرقات ومن الأعمال المفضلة في هذه الأيام إحياء لياليها إحياء لياليها بالعبادة والتقرب إلى الله تعالى بشتى ألوان الطاعات فاغتنموا هذه الأيام بالتوبة النصوح فإن الله تعالى يتوب على عباده في الأيام المفضلة واغتنبوا هذه الأيام بالتقرب إلى الله بالتقرب إلى الله بالدعوات الصالحة لكم ولأهليكم ولأبنائكم ولإخوانكم من المسلمين والمسلمات ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نزل بهذه الأمة من الكربات والنكبات ما لا يرفعها إلا الله إلا الله عز وجل فارفعوا إليه أكف الضراء في هذه الأيام فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم كما ذكر ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda ya mana wasiya da jin tsoronsa sannan mu lura da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da lokaci da kuma lokatai daban-daban da suke afkuwa a cikin wato dare da rana na lokacai ya rantse da lokacin la'asar ya lokaci ya rantse da alfijir ya rantse da lokacin walaha ya rantse da wuni ya rantse da dare baki ɗayansa domin ya janyo hankulanmu ya zuwa ga abin da ke cikin lokaci na muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam domin a cikin lokaci ne mai tsira yake tsira mai halaka yake halaka a cikin jujjuyawar lokaci ne allah maɗaukakin sarki yake kawo lokatai masu falala wanda duk wanda allah ya masa muwafaƙa da su sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'arsa Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa arzikin da ba zai taɓa taɓewa ba har abada Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa shirya da ba zai taɓa karkacewa ba har abada to waɗannan kula da waɗannan lokatai yana daga cikin abin da ya wajaba musulmi koyaushe su rinka tunatar da kansu ya tabbata a cikin wato tafarkin magabata da malaman Allah malamai masana Allah masu tarbiyya akan tafarkin Allah suna tunatar da mutane wazifofi na lokuta daban-daban idan lo, wata ya zo sai su tunatar da mutane abin da ke cikin wannan wata na falala idan mako ya zo ko wata rana ta zo wadda take ta kunshi wani abu na falala ta kunshi wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance ta da shi sai su tunatar da mutane to ba a tabbatar da falala ga wani lokaci ga wani wata ga wani wuni ga wani mako ga wani dare sai da nassi daga Allah jalla wa'ala ko daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala shi ne kaɗai yake zaɓen abin da ya so ya zaɓa kuma babu wanda yake bayyana mana abin da Allah ya zaɓa sai shi Allah jalla wa'ala da kansa ko kuma manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi daga cikin abin da Allah ya bayyana mana falalarsa cewa ya zaɓe shi ya fifita shi akwai kwanaki goman farko na zulhijja wanda nan da kwana biyu ko uku za mu shiga cikinsu waɗannan kwanaki su ne kwanaki goma wanda Allah ya rantse da su a cikin suratu walfajir. kamar yadda abdullahi bin abbas ya ruwaito cewa ma'anar walayalin ashir su ne kwana goman farko na zulhijja su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarsu da matsayinsu da faɗinsa a cikin hadisi ingantacce wanda imamul bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu waɗansu ranaku da aiki na gari ya fi soyuwa a wajen allah kuma ya fi alhairi a wajen allah irin waɗannan kwanaki goma na zulhijja sai sahabbai suka ce hatta jihadi a tafarkin allah ya rasulallah sai ya ce hatta jihadi a tafarkin allah sai dai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da kuma kansa da kuma ransa sannan bai dawo da komai ba wato ya kashe dukiyar a tafarkin Allah kuma aka kashe kan aka kashe ransa ya shahada a tafarkin Allah domin yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah shine kadai yafi falala ga wanda ya dage akan yin ayyuka na kwarai a cikin waɗannan ranaku wannan hadisi ya nuna mana girman da ke cikin waɗannan ranaku don haka ne ma malamai suka ce a cikin wuni babu wuni na shekara da ya fi waɗannan kwanaki goma na zulhijja a cikin darare kuwa babu dararen da suka fi irin dararen goman ƙarshe na ramadan a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja akwai ranar babbar sallah ranar da Allah ya saukar ma da al'ummar musulmi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan aya wadda ta bayyana mafi girma daga cikin ni'imomin Allah ga wannan al'umma yayin da Allah ya ce a wannan rana na cika muku addinin ku na cika falalata a gare ku na yarje muku na amince muku addinin musulunci ya zamanto addini har yahudawa suna kyashi suna hasada ga musulmi akan saukar wannan aya gare su suka ce da mu aka saukar ma wannan aya da mun ɗauki wannan rana idi sai sayyidina umar ya ce na san ran da aka saukar da ita da a inda aka saukar da ita an saukar da ita ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar arafa wato ashiyati arafa wato ranar arafa da yamma saboda haka wannan rana ranar hajjul akbar ita ce ranar da ta kunshi wannan falala ta Allah ga wannan al'umma shi yasa tana ita ce rana ta ƙarshe na waɗannan kwanaki rana ce da ake so a yi ibada a ciki wanda ibadar wannan rana shine yin sallar idi da yin kabbara yayin da ake tafiya masallacin idi da yin yankan layya sannan a cikin waɗannan kwanaki goma akwai ranar arafa ranar da ba a taɓa ganin shaidan ya wulaƙanta ya kunyata ya tozarta irinta ba saboda yawan waɗanda allah yake 'yantawa daga wuta mutane da dama da sun cancanta su dawwama a cikin azabar Allah a wannan rana Allah yake share musu shakawa ya share musu tsiya ya share musu tabewa ya shigar da su cikin rahamarsa Allah ka bamu wannan daraja Allah ka bamu wannan falala ka bamu muwafaka a wannan rana da samun yanci daga shiga cikin azabarka a cikin waɗannan rana wannan rana ta ranar Arafa rana ce da falalarta ba ke keɓanta ga waɗanda suke a filin Arafa ba wanda suke addu'a daga la'asar har zuwa faduwar rana ba ta keɓanta da su ba bal rana ce wadda falalarta ta game al'ummar musulmi baki ɗaya to don haka ne ma aka so a ayyuka na gari a cikin kwanaki goma ga baki ɗaya da musamman kuma a cikin ranar arafa da ranar babbar sallah daga cikin ayyukan da ake so musulmi su yawaita a cikin waɗannan kwanaki goma da za mu shige su akwai azumi kamar yadda ya zo a hadisin hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce sun kasance suna azumin waɗannan ranaku ga baki ɗaya hatta yawa ranar arafa banda ranar sallah domin ranar sallah azumi a cikin ta haramun ne a cikin wannan rana a cikin waɗannan ranaku ana so mutum ya yi tanadin layya domin yin layya sunna ne ga duk wanda Allah ta'ala ya bashi iko annabi sallallahu alaihi wa ya yi layya da rago yayi layya da raƙumi yayi layya da saniya mafi yawan layyarsa da raguna yake yi yana yanka rago guda biyu ya ce wannan ya Allah daga Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam da kuma uh, al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ku koma ya zuwa ga bayanin malamai wajen sanin wace irin dabba ya kamata a yanka ko ɗan taure ko dan uh, taure ko akuya ko rago ko tinkiya ko raƙumi ko sa ko saniya wanda duk Allah ya huwace ma mutum yayi domin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da baban annabawa jagoran al'ummar tauhidi sayyidina ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ne allah maɗaukakin sarki ya ambaci layyarsa wanda allah ya umarce shi da ya layya da ɗansa na cikinsa annabi isma'il amma allah ya fanshe shi da rago wanda allah ya saukar da shi daga aljanna wanda ya yanka shi don haka ya ta zamanto sunnar al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyukan da ake so a yawaita su yawan kabbara da yawan zikiri musamman zikirin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a bayyane a asirce a waje a makwanci da a cikin hanyoyi da bayan salloli kamar da ya tabbata daga fi'ilin sahabbai daga cikin abin da ake so a yi ga duk wanda ya niyyar yin layya ana so ya kame daga yanke farcensa ya kame daga aski ya kame daga aske gashin jikinsa har sai tukuna idan yayi in dai yana da niyyar zai yi layya har da ya layya saboda koyi da waɗanda suke cikin ibadar aikin hajji domin wannan ya zo a cikin sahihiyar sunnar manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alai daga ciki ana so a rayar da ranar arafa ga duk wanda ba a filin arafa yake ba da yin azumi na musamman a wannan rana domin azumin ranar arafa yana yafe wato zunuban shekarar da ta wuce wannan yana daga cikin falalar wannan rana wanda Allah yake bance al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita sauran al'ummai sun yi azumin ashura amma babu al'umma da ta yi azumin wannan rana sai al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ana so ranar idi kamar yadda aka yi a ranar idin karamar sallah a ranar idin babban sallah ma a kyautata wato a kyautata tufa a yi kyakkyawan tanadi na zuwa a yi sallah wannan sallah ba farilla ba ce amma sunna ce wajiba sunna ce mu'akkada da bai kamata mutum ya yi wasa da ita ba ko ya tsoro wani abu da zai ɗauke hankalinsa barin zuwa ya halarce ta domin tana daga cikin alamomin addinin musulunci tana daga cikin alamomin tauhidi saboda haka muraya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi amfani da waɗannan ranaku wajen tuba ya zuwa ga Allah da yawan addu'a gare mu da 'yan uwanmu da iyayenmu da zuriyarmu da matanmu da kuma al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wannan al'umma ta shiga cikin hali wanda yake na ibtila'i mai tsanani da fitinu suna zuwa dare da rana ana yin abu mutane da dama suna zamewa hanya da sunan cewar suna yin abu da sunan al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tsammanin suna kyautata aiki amma suna batawa ne da sunan addini mu duba irin jina ne da ake zubarwa mutane da suke cewa da sunan addini ana zubar da jini an je an zubar da jinin ɗalibai masu karatu da wata aya da wata hadisi aka halatta jinin waɗannan an zubar da jinin masu fatauci akan hanya an je an zubar da jinin mutane da suke cikin kasuwa an zubar da jinin mutane da ke cikin masallatai a pakistan a afghanistan a kenya da nan nigeria da cikin syria ko ina ana zubar da jini da cewa da sunan addinin musulunci ake wace maslaha wannan ta tabbatar ga addini wani izza ta kawo ma addini wani kaskanci ta kawo makafirci ba a ba a karya karfin kafirci ba bal mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a tsane jinanansu ko da lokacin da ake jihadi ne su ne ake zubar da jininsu. Don haka wata aya ta halatta irin waɗannan ayyuka wani hadisi ya halatta waɗanda suke yin wannan yayin da suke tsammanin da addini ne Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su ya zuwa ga tafarkin gaskiya kuma musulmi su sani wannan abu ba shi da alaƙa da addini kada samari da sauran mutane su rudu da abin da ake amfani da sunan addinin musulunci da sunan jihadi kan cewa wannan abin tabbatar da maslaha ne ga addini duk mai hankali falalan ma banda ma mai ma ilimin addini mai hankali ya san cewa wannan ba shi da alaka ga addini don haka mutane ku koma ga malamai na Allah masu karantar da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku kula da waɗanda sun sanya wata fikira a gaba fikira suke karantarwa wata wato wani tunani da wata hanya ta daban ba kitabu wa sunna ba wanda ya ce shi alkitabu wa sunna shi ya sa a gaba shine limaminsa sai inda ya ja shi sai fahimtar da ta ja shi shi zai bi wannan shine akan tafarkin daidai amma wanda ya sanya wata fikira yake so ya lankwasa kitabu wa sunna don ya tabbatar da wannan fikira to hakika wannan shine wanda zai zame daga tafarki don haka ku koma ya zuwa ga malaman Allah al'ulama urrabbaniyin kamar yadda Allah ya muku wasiya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya muku wasiya tun kafin lokaci da zai zo a ɗauke ilimin alkur'ani daga cikin zukata a ɗauke ilimin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma ya zamanto mutane sun nemi wanda zai musu fatawa da ilimi su rasa sai su bi wanda suke yin fatawa ba tare da ilimi ba su ɓace su ɓatar da mutane Allah ya kiyashe mu kada ya nuna mana wannan fitina Allah ya tsare imaninmu ya tsare mu daga fitina ma zahara min hawa ma batan sannan mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya mana umarni da haka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا وردنا وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا